To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma 27 ga watan Oktoba na shekarar 2023 filin namu na nishaɗi ne. bakon mawaƙi wanda ta gayyato mana a filin nishaɗinmu sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. to kun samu bakoncin Yusuf Idris Karkasara wanda aka fi sani da Yusuf Karkasara. To Yusuf Karkasara mawaƙin menene? To ni mawaƙin Hausa ne kuma sannan jarumi still a cikin masana'antar Kano To, um, kaɗan ba mu labarinka. To, labari na a takaice, ni an haife ni a unguwar Karkasara, babban giji kenan, mm. tarauni local gamma. Na yi firamare ina a nan babban giji, inda na je sabuwar kofa na yi junior secondary school dina. Daga nan kuma na kammala secondary school dina a shekara. Yawwa bayan nan kuma an ɗan ci gaba da karatu dai aka ɗan tsaya. na dai satifiket na kwamfuta kuma still yanzu dai ana dan ƙara ƙoƙarin yadda za a ƙara ɗora karatu kan gaskiya. Eh, to ya aka yi aka tsunduma ga harka ta nishaɗi? Eh to shi komai na rayuwar ɗan adam ai akwai sanadi ko kuma akwai sila. Gaskiya ni ma'abocin ɗan rubuce-rubucen waƙoƙi ne tun lokacin na secondary school. Ina ɗan zauna ba ni da abin da zan yi zan ɗan sami yar in ta ƙoƙarin rubutawa. amma a time din gaskiya ban taba gwadawa ba na je studio na gwada har sai bayan lokacin da na gama secondary school tukunna na fara zuwa na gwada to ana gwadawa ana gwadawa kuma har Allah ya kai dai layin shine layin neman abinci aka zo ga har yanzu to muna batun shekara nawa da farawa gaskiya akalla ba kasara ba na kai kusan shekara sha shida cikin industry cikin harkar waka ka jima kana masana'antar gaskiya na jima ina masana'antar domin duk waƙoƙi na idan mutane za su ji su za su ga wasu ma suna yan yara suka san waƙoƙin. a raira mana misali mu ji ko za a samu waɗanda suna yara suka ji waƙoƙin naka. To shi kenan akwai wata wakata da ake cewa ke na yi kira ki juyo zuciyata ta samu sauki idan kika wuce gurina dole ne in matso na ce miki ji mana to wannan kaɗan daga cikin wasu kenan wanda na san irin waɗannan waƙoƙin kamar su haka haka zan miki a zahiri ke kin zamto sinadari zuciya na baki tintini ta so min na agaji da sauransu dai da yawa irin eh, na'am Waƙa soyayya ce eh di yawanci waƙoƙin soyayya ne waɗannan waƙoƙin fina-finai ne wanda sun shahara cikin fina-finan hausa Eh, waɗannan fina-finan kenan. Eh kamar wancan ne kira akwai wani fim ɗin FKD. Mm. Adamsi. Eh. Yawwa to shi a cikin fim ɗin aka yi wannan kuma haka haka da na yi a mm. cikin wani fim ne da ake kira Azima na mm. kamfanin Abba mai koya kasai. To kafin ka fara waka shin akwai wani da yake baka da yake baka sha'awa? eh gaskiya a cikin mawaƙa akwai wanda yake bani sha'awa wato shine abubakar sani eh. yawwa lokacin gaskiya ni ma abocin jin waƙoƙin abubakar sani ne sosai ga ban da shi fa eh to sai dai indiya gaskiya a hausa dai abubakar sani shi waƙoƙinsa na fiji sai kuma ni ina jin waƙoƙin indiya sosai gaskiya kana son indiya kenan eh ina son waƙoƙin indiya gaskiya to banda waƙoƙin soyayya baka ɗaukan wasu batutuwa tunda akwai batutuwa da dama da yake ciwo al'umma tuwa ƙwarya a na yi waƙoƙi irin wannan na faɗakarwa akwai waƙoƙi na faɗakarwa akwai waƙa da na taɓa yi akan lokacin da mata suke yawan sai a samu kesis a ce mace da mijinta ko an samu matsala ko an sa poison ko an cakawa miji wuka to a lokacin na yi wata waƙa a kai wace waƙa ce eh waka ce akan kashe maza ya take yawwa wacce nake magana cewar eh, shin menene ya faru mata kina son shi kika aure shi amma kuma daga ɗan kuskure kaɗan sai a ce an kashe miji to a haka na yi ta. Mm. Ita sai na ji kamar ka canja salanta ko? Eh ita normal ba wannan kamar magana ce in ka ji wakar yadda na yi ta gaskiya. Kamar Tunda sako, Yawwa sako ne ka aika ga mutane Mm. Uwa. Banda wannan, a ka duba wasu batutuwa? Na? Banda wannan na ir wannan ba baka duba wasu batutuwa ba misali akwai shaye-shaye, akwai fyaɗe da dai sauransu, akwai talauci. Eh, e, a kan irin waɗannan abubuwan akwai waƙoƙin da na rubuta sosai wasu gaskiya ban babba ba mu yi su ba. Amma mun yi su mun rubuta su haka na rubuta su so wani lokacin kin san irin harkokin siyasa suna ba da ƙarfi in suka shigo especially yadda yanayin siyasosi suke shigowa to sai a karkata wajen yin irin wani abubuwan na siyasa irin waƙoƙin siyasan da sauransu sannan akwai waɗanda na yi ma kan irin batanci da mutane suke yi kan eh, fiyayyen halitta da baya duk ma irin waɗannan layukan na ɗaɗɗauka da nasiha ga al'umma to da dama idan suka fara waka kowa da irin kalubalen da yake fuskanta shin kai da ka fara ka fuskanci kalubale walau daga wajen iyaye ko abokai ya eh to gaskiya ni na farko daga wajen abokai na fara samun kalubale mm. lokacin bana mantawa akwai wasu abokai na mutum biyu da duk wanda ya gani kawai kullum tare za a gani da su to lokacin da na zo na shiga abin na zama na sa kaina sosai ciki sai zamanto in na zo kawai su tashi su rabu da ni saboda kawai gani suke kamar irin na dan samu taɓin hankali. Da ka shiga harkar waka. Yawwa da na shiga harkar sosai ma'ana irin kin san ka shiga sabon abu mm. za ka zama to kullum za ka ba da hankalin ka kai duk inda ka zauna kawai kana rubutu kana yi kana mm. haka kullum. Mm. to da na zo inda suke zama za ka ji ce ta zai zo ya matsa mana. Kaza kaza kaza irin da yi surutu ne na rashin ƙwarin gwiwa da za a baka. Eh. sai ka ga amma tashi an bar inda kake saboda kawai wai kama takurawa rayuwarsu ne su wannan. Hmm. Yawwa amma a bangaren mahaifa gaskiya shawarwari dai su suka bani. Hmm. Mahaifa na shawarwari suka bani suke ganin cewar in na shiga wannan abin zan iya tsare mutunci na addini na da kaza kaza kaza kaza to duk abin da mutum ya ce zai yi face a masa addu'a. Hmm. Idan haka shi shine mafi alkhairi cikin rayuwarsa to Allah ya sa ya zama alkhairi mm. to irin wannan fatan alkhairin na samu daga mahaifana gaskiya to um, bayan kalubale wani irin nasarori aka samu a harka ta waka ito eh gaskiya duk wata nasara da za a ce dan adam yana yi ta rayuwa kin san akwai abin da za a ce ka samu sutura cikin sa mm. akwai abin da za a ce kuma sutura dai bata wuce waɗannan abubuwan ba na rayuwa mm. na farko a ce kayi gida haka ne mm. ayi mota a yadda mutane suke kalla kana da iyali ka je ziyarar ɗakin Allah to duk irin waɗannan abubuwan daidai daidai ga suna mm. haka ne haka to ina ganin daidai fafutuka da ɗan adam yake dama bai wuce abinci makwanci iyali abin hawa haka ne da biyan bukata ba da ƙananan bukatu yawwa ƙananan bukatu to alhamdulillah wannan sai dai godiya ga Allah gaskiya da cikin wannan harka an yi nasara an samu waɗannan al'amura. A iya cewa an samu sana'a ba za a nemi wani ba? Eh, dama duk wanda ka gan shi yana kan irin wannan tun da yanzu da ai bana ya dama fuska na ni a ta kwata-kwata. Mm. Kawai murya ta aka sani, mm. dalilin haka ma wasu da yawa ba san ba. Mm. Wasu ma sun ji waƙoƙi na suna tsammanin wasu ne suka yi. Saboda mai isa a lokacin gaskiya ni bana son a san fuska na kwata-kwata kawai sai dai iya murya saboda ina dan wasu abubuwan a gefe akwai irin sana'o'i da ake dan tabawa yawwa wanda wani zaka zo ma wani kai ne ka zo sara kayanka da kake sayarwa kowa bai ma san kai bane eh, tun da murya ka sani bai san fuskar ka ba to yanzu ne ma dai da abin da ya zo irin midiya ta yi karfi sosai yanzu yauwa har yasa muke fito da fuskan mu har ta kai ma ka dan shiga fim haka wasu suna sanin fuskan ka Amma a can gaskiya. Eh, a can ba a san. Can baya gaskiya eh ban bari an san fiska na murya na kawai aka sani. To eh, media ce ta canja maka ra'ayi ko ko menene canja ra'ayi har ka bari murya ka ta fito um, um, fuskar ka ta fito har ka shiga. Fuska ta ta fito. To gaskiya dalilin da yasa na bari fuska ta ta fita shine. Za ka ga akwai abubuwa da yawa tun da har ka riga ka shiga media haka ne? Eh. To akwai abubuwa da yawa na rashin sanin fiskanka yana sa kana rasa su da yawa a waɗanda za ka ga ma'ana ta kai suka tafi suke ma'amalar su haka ne mm. amma rashin sanin fiskanka sai zaman toto kai baka da wannan za a ga waje ne za a zo ko taro ne ko waye in dai ba an cewa na ba ne mm. to sai ga ana ƙoƙarin ba na cewa a koma gefe wannan ai bai zama lalle ya shiga ba irin abubuwa haka na mm. manyan mutane ko da sauransu da waye mm. har sai an faɗi sunan mutum mm. to shi kuma wannan sai na gane advantage wannan shi kuma bari fuska kenan duk inda ka je kawai zai zama wannan fuskar taka ita ce tikitin shiga ka wannan al'amarin to wannan shine dalilin canja tunanin daga baya samu sauki idan kika wuce na dole ne in matso in je ki jima mana dole ne in matso in Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. To a matsayin ka na mawaƙi da yake arewacin Najeriya shin wani irin kalubale masana'antar waka take fuskanta idan aka kwatanta da mawakan kudu? To gaskiya kalubalen da masana'antar mu take bukata ta arewa shine ana misali akwai yara masu tasowa amma za ka ga ba su da wani mai tallafa musu ko a daga musu yadda za su zo ya zama da girmamawa ina fatan za ki iya fahimta mai nake nufi hmm. dalili shine yanzu ni a mazauna na yusuf karkasara wancan wane ne kaza wancan wane ne kaza wancan wane ne kaza to akwai yaron da zai zo shi kuma yau yake so ya shigo cikin wannan al'amarin ya fara hmm. maimakon idan ya zo ya same ni yana so ya jingina da ni ko ya kasance tare da ni hmm. wanda ba a san shi ba amma dai kin ga matakin farko ya kamata a gwada shi shin ya iya zai iya mm. haka ne haka tunda dole gobe yawa dole gobe ni kasa zan yi mm. yawa to in ya iya in na tallafa masa ai zai zama majingini haka ne haka ne zai zama wani zai zo shi ma ta jikinsa ya yi mm. to matsalar da muke samu gaskiya ita ce guda ɗaya rashin wannan haɗin kan daga kenan wajen waɗanda suka yi sunan kenan? Yawwa daga wajen waɗanda suka yi sunan da waɗanda suka zama ma su ne tun da saboda mai wannan shi yake kawo da yawa za ga ko a social media sai a ga ana ta rikice-rikice na rashin girmamawa. Mm. Dalili shi ne na zo baka taimake ba amma Allah ya kaddara kuma ina da abinci a wajen sai na bankara sai na fito sai na wuce ka suna. Mm. Zan ɗauke ka da wani mutunci ko da kai ne ka asasa abin? A'a. kaga mutuncin ka yana da rauni eh. amma idan a ce lokacin da na zo ban yi suna ba mm. ba ni da shi ba ni da yadda zan yi sai ka tallafa mun yaya koda da kalmar baki ce mm. ka bani shawarwari ai ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza to kullum zan ke kallon ka a mazonin mai gida gaskiya zan ke kallon ka a mazonin wanda ya zo ya hasasa wani abu ni ma na zo ya zama min maciyar abinci mm. to gaskiya mu a arewa ina ganin wannan shine babban kalubalen mu amma za ka saboda mai saboda rashin karfin kungiya za a zo yau a ce a yi kungiya ce ta mawaka to sai ka ga an yi selectin iya waɗanda suka jima a ciki kawai su ne suke kan abin ko kuma wasu wanda sunan su yake yanzu ludayen su yake kan dawo kawai su ne za a gaggayyata a gaggayyata ba a kallon wani kawai sai iya iya wanda ido ya kalla shi ake kalla mm. a kaga ba ci gaba ba ci gaba Yawwa amma idan a ce idan ce kungiya ce mai karfi kamar yadda su kudu suke da kungiyoyi kowa akwai kofa guda ɗaya ta shiga idan ya zo zai yi rijista nan wannan kofar ita zai biya shiga to na ganin ko me ya zama zai kalli wannan kungiyar to amma mu gaskiya kawai wannan ya hauro ta windo wancan ya shigo ta kofa kawai haka ake sai dai ka ji kawai wani to yaya za a kawo gyara ni abin nake gani yadda za a kawo gyara shine idan muka yi la'akari muka yi duba da su wanda suke na kudu na farko dole sai eh, gwamnatin mu ta yi gwamnatocin mu sun shiga cikin harkar nan mm. haka ne bayan gwamnatocin mu nan sun shiga dole sai malaman mu tunda mu muna tafiya ne da tsarin mu bisa farkin al'ada da addini mm. saboda mu yan arewa ne kuma majority suke cikin system din nan musulmi ne mu eh. Yau amma in aka ce za a bari a bar mu ci barkatai kawai mu muka ra'ayin abin da za mu yi mm. to za a kasa haifar da ɗa ido kuma za a sami gyara ba mm. in aka ce hukumar da za ta kalli waɗannan abubuwan kawai ita burinta a kama mata kuɗi ta yi rajista ta waye mm. in dai ba ka yi wani abu da ya fita mummunan abu ba za a kirawo ka ba a hukunta ko a babu kawai duk abin da za ka yi kawai ba a kai ba a ido baya kanka ba a ciki babu to kin ga babu gyara mm-hmm. amma idan ya zama to yau sai aka ce gwamnati ta shiga cikin abin nan sosai mm-hmm. ta san adadin mawaka nawa ake da su a arewacin najeriya gaba ɗaya mm-hmm. Mawaƙan da suke yin waƙoƙin siyasa adadin siya suke Mawaƙan da suke yin waƙoƙin soyayya adadin siya suke Mawaƙan da suke faɗakarwa adadin siya suke to ko waɗanne suna ƙarƙashin inuwa lema kwaya daya mm. idan suka zama suna karkashin abu guda daya ma'ana suna magana da yawo baki daya mm. to ina ganin wani shine hanyar kawo gyara ta farko mm. ma'ana kowa zai yi wannan abin ya san akwai disfilin yawwa dole in zai shiga kaza ko zai yi kaza ko in ya saba kaza to akwai inda za a ɗauki hukunci a kansa. Amma sai ki ji abin mamaki shine sai ki da an cewa ne yaro ya zazzagi su ne? an neme shi za a kama shi yayi nan wane ya fito da abubuwan da ma nasa nau'in bata tarbiyya ne yayi nan ba wani mai dama a kansa eh. to an ta samun irin haka kenan saboda babu kofa shiga guda daya to a ƙarshe me za a ce wa masoya to abin da nake kira ga masoya na wasu da yawa suna ciwo a ah, sun daina jin waƙoƙi na ko dan saboda an daina yin fina-finai masu waƙa ne yasa suka daina kallon waƙoƙi na ba haka bane. Hmm. sil dai ina yin waƙoƙi wani lokacin yan waƙoƙin eh, siyasa kamar da na faɗa mm. su suke dan janye tun da dama su nomali waƙoƙin soyayya da muke yi ko wakokin nishaɗi muna yin su ne su su zaman mana wani abu da zai mantenin kariya ɗinka. Mm. Yawwa wanda za su ci gaba da rike maka masoyanka suna kallon ka suna ka. Mm. To lokacin in abu ya sha kanka especially kamar ni na yi bidiyo sosai da yawa ba iya saki. to Allah da yanzu su jira akwai sabuwar waka ta ma da za ta fito ba ciko mm. akan magana ciko ciko ciko ciko na ita mm. ta ce wacce ake cewa ba ciko kika yi ɗas kwalliyar yi fes mm. shi ya sani zan aure ki ba biyau dara yan mata mana na yi ne akan ba sai ta yi ciko ba eh, ba sai ta yi ciko da yan zamani ke yi ba yawwa ba sai ta yi ciko ba babu cikon ta yi fes mm. kwalliyarta ta yi das mm. to shi yasa na zan aure ta mm. babu yaudara kin ga ma'ana an kore kar a yi ciko ko ba a ciko ba a dono yadda ya kamata za a shiga rai yan faɗakar a mata nishaɗi yawwa an ɗan faɗakar kuma an yi nishaɗi to madalla to madalla muna godiya ta kuje da ni sai ba dole na madalla kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a masu mu a mu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna amma da alaman da zan so ta muna mi tuwon shinkafa da miyan taushi ko miyan zogala ko ko miyan shiwaka miyan shiwaka yawwa miyan shiwaka zaki muna salamu alaikum ajiya barka da waraka barka ka da da wa nake magana eh, da hajiya jamila amaryan malam ka take masha Allah Um, yau me ki dafa mana? Eh yin shuwaka zan yi don favorite food na kenan. Da me? Da tuwon shinkafa. idan za ka yi miyan shuwaka ko? Da tuwon shinkafa. Me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Eh, abin da za ka nemi ne za ka farko za ka nemi manja. Sai ka nemi timatiri. Ka nemi tankwa albasa. In bayan ka nemi wannan ka zuba eh, ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka ka wanke wayannan ka wanke wayannan duka ka tattara ka aji sai ka fara sa manja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya zabku gami da wa'annan kayan gaba ɗaya inda yaji kuma kaɗan barbada ya zabku da eh, ya zankuda da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakkarya ka kayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da eh, tankon ka soya sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama yi shi ka saka kowane nama ko kowane nama naman shanu naman rago mm. duk wani nama dai haka za ka yi ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sauwan miya ka sa sauwan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke sanwan miyan kaɗan za ka sa da yake za ka tace nari lokacin ka narin ka dama narin sai ka tace narin ka ajiye ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya ka ga miya ruwan nare ruwan nare za ka zuba cikin miyan e shi kenan miyan ya haɗu bayan ya taso ya so manuna sai ka kuma ka murje lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbada ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan ka sa gishiri da yake ka sa gishiri ka sa in da magi ne ka dan barbada dan magi saboda dandanon miya amma da kowane nama za ka yi a kowane nama za ka iya kai in ma ba naman ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake cin shi eh zaka ika ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da zan gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin shi eh tuwon shinkafa kuma ni yanda nike yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba ɗaya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfimin yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo ka yi seven kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai dan kadan don ke kamata ki gugusara mai nama saboda yadda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciyar hankali har ya ce kare ki kwashe kaya ki wanki. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa Mai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.